لا معذب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكروا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا في daren talata watan وترى yana da kwana 24 daren 25 alif 440 da shida hijiriya kuma yau muna 24 ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan shi ne zaman mana bakwai kenan a cikin suratu a ba'a kuma insha Allah shi ne zama na ƙarshe a cikin wannan sura da albarka kuma shi ne cikon zaman mana ashirin da hudu a tafiyar da muke gabatarwa a wannan farfajiya ta unguwar rogo da ke cikin birnin kwakwato a arewa maso yammacin najeriya jiya mun tsaya a aya ta 39 cikin wannan sura wa inda hukun kitab biyar insha Allah za mu tashi aya ta 40 daidai wa imma nuriyan naka يأتينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو حسب فأبجد ما أقول تركيتي وإما نرينك بعض الذين نعدهم إذا من سوء za mu nuna maka wani bangare na abin da muke musu alkawari na azaba wannan idan mun so yin hakan ne. sai zanto Allah yana ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam labari ne domin ya ƙara kwantar masa da hankali da tabbatar masa da cewa dukkan abin da yake faɗa da abin da ake gaya masa to gaskiya ne in Allah ya so zai iya tsawaita rayuwarsa duk da an ce da kulle ajalin kitabu duk wani abu da ka gani Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai faru to akwai kaddara da Allah subhanahu wata'ala ya dabai da ta da wannan abu kafin faruwarsa don Allah ya so zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gani da idansa lokacin da za a halakar da waɗannan mushrikan sai zanto in ma nuriyannaka wannan maɗin din za'ida ce ta'kidil ma'ana in din kuma shartiya ce amma aka ƙara mata ma domin a ƙara ƙarfafa magana zai zama taɗadirin zancen idan mun tashi nuna maka wani ɓangare na abin da za mu maka alƙawar cewa za mu yi musu za mu iya za mu iya nuna maka aular da bakwayen naka ko kuma ma mu rayuwarka ta kare karatu wannan duka tsarin ne in mun maka wancan din in mun so ne maka za mu iya an kuma maka so ma za ka yi ta gaya musu abu kaza zai faru da su tunda an ta auta kullu qariban min darihi ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تخل قريبا من جارهم حتى يأتي وعد الله وإن أول نبيك مثل القولي in mun so za mu nuna maka ka gani tun da rayuwarka in mun yi haka daidai ne aure ta wasu ko ko mu ɗauki rayuwarka ka mu kar ka damu da cewa sai ka gani da iyanka ina ma alaikal bala kai dai kawai abin da muka tura maka nauyinsa shine ka isar da sako zuwa gare su wa alaihi hisab mu kuma sakamako na kaga anan ana tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da dukkan wani mai da'awa wanda zai zo yayi da'awa bayan annabi sallallahu alaihi sallama akan cewa a ah, aikin da aka dora maka kawai shi za ka kasa a gaba kai tare da kyakkyawan fata a wajen Allah na samun kyakkyawan sakamako amma ba a tsora maka dole sai ka girga mutum nawa ne suka bi ka ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ghashiya ce fa zakkir inna ma anta muzakkir fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla كفروا فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله يسير فذكر كذلك يؤس إنما أنت مذكر دعما كيف يؤسي a lokacin da ka zauna ko ka zauna ka taka matakin wa'azi ka zauna a matsayin wa'azi to duk wata sifa da kake da ita ka cire ta daga jikinka ka tsaya a matsayin mai wa'azi in kai dan jarida ne a wajen wa'azi to lokacin da ka shiga wa'azi to ka tabbatar da cewa sunan ka bai wa'azi ko jaridan jaridanci za ka yi sai ka yi irin na wa'azi idan kai likita ne in har ka hau kan mimbarin wa'azi to wajibi ne ka saka rigar wa'azi ko da likitancin zai fito ya fito da tsari na wa'azi idan kai cikakken ɗan siyasa ne gogagge idan ka shiga yanayi na wa'azi to ko za ka yi siyasar sai dai ka fito a surar siyasar mai wa'azi haka zalika idan kai masanin fasaha ne ko kimiyya ko kuma kai masanin harshe ne to dai launin ka sunan ka mai wa'azi inna ma anta muzakkir shi yasa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai Allah kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai da'awa saboda wannan sifar da Allah ya gaya musu a inna ma anta mubashir a wato shi yasa zaka ga ai malamai suna wallafa littattafai na musamman akan a wasu ɗabi'u na malamai wanda a ciki zaka ga hatta yanayin rubutu sai da aka koya malamai ga yadda ya kamata su yi rubutu hatta yanayin yadda za su amsa fatawa da yadda za su yi mu'amala da mutane da yadda za su yi mu'amala da sarakuna da yadda za su yi mu'amala da iyali da yadda za su yi mu'amala da gama mutane saboda kai idan kun tarzakira idan ka zama kai mai wa'azi ne malami ne ya zama wajibi a duk wani abu da za ka yi zama kana yin sa da sunan ma'aikata fa zakkir inna ma anta muzakkir yasa idan aka jarrabu malami da siyasa da ya zama wajibi ya yi taka tsantsan siyasarsa ba za ta soke masa aikinsa na malinta ba amma kuma ba zai taɓa halatta gare shi ya amfani da malintarsa ya siyar da siyasarsa gaba ba idan yi haka kuma ya haɗinci malinta kuma ya ci amanar waɗanda yake koyarwa amma ko babu wani dalili da zai hana malami ya yi siyasar sa ta shin kansa da zarafin kansa tun da siyasar sana'a saboda ka wanda ya ga zai iya jure mata da irin kasa'is ɗinta a musamman a irin wannan zamanin na yanzu ya shige ka ba dalilin da zai sa ka zage shi an taɓa tambayar wani daga cikin manyan malamai na duniya a yanzu aka tambaye shi aka shi ana hira da shi a jazira a saurari hirar aka ce masu su alga ta malam ya batun siyasa fa kana yi ce kwarai na yi aka ce to amma siyasar duniya ko kuma siyasar ƙasar ko Mauritania yace duka biyu suna yin siyasar duniya kuma ina yin ta ƙasar mu Mauritania sai Allah ya ce ka ba a Najeriya da ka sha zai a ce malami amma yake siyasa ana yi su al-mutaniyam da wata jam'iyya ke kana tare da jam'iyyar da jam'iyya ne shine ko jam'iyyar ada ce a ai ita ce ya samu maslaha ce ya danganta da yanayi akwai lokacin da manufofin jam'iyya ne mulki suke dacewa da muka gama muna tare da su akwai kuma lokacin da yanayi zai sa ka gama a jam'iyyar adawa ma'ana da daga siyasa suke a rufe kofa da su a tattauna da su akan matsalolin siyasa amma idan matsala ta tashi ta addini da al'amuran da suka shafi al'umma to suna tsayawa tsayin da ka wa al'umma aikin Allah domin kuma jaraba da muka tsinci kanmu shine eh, da farko da malamai sun ja baya ba ruwansu da siyasa to sai 'yan sharholiya da 'yan rakashewa da 'yan duniya suka yi yawa a cikin siyasa to da aka irin wahalar da masu addini suka sha a jamhuriya ta ɗaya da jamhuriya ta biyu har da jamhuriya ta uku ma a hannun yan gurgudu da kuma yan yawanci yan gurgudu sun yi adawa a wancan lokaci da kuma cikakkun yan boko inda su kuma suka haɗa kai da sarakuna talakawa suka sha azaba irin ta wancan lokacin wanda a yanzu ce kukan dama ita ce za ta dawo yanzu lokacin da aka dawo siyasa a jamhuriya ta hudu musamman lokacin da aka zo batun kaddamar da shari'ar musulunci ku da yawa an samu su jihohi na arewacin najeriya da malamai suka shiga aka dama da su wannan ya sa da yawa daga cikin malamai na jihohin da ba a tallata kaddamar da shari'ar musulunci ba suka tayar da kayan baya suka matsa wa sun su lamba a kan lallai sai sun kaddamar da shari'a musulmi wasu gwamnonin suka sha kayi sakamakon bijirewa wannan muradin na al'umma wanda kowa ya tabbatar da guguwar ta taso malamai ne suka shiga gaba ya sa wa'yansu suka shigo cikin malamai wanda su 'yan siyasa ne aka dafa musu kuma suka ɗare madafar iko wasu daga ciki suka yi halatti suka ɗebi wasu ɓangarori na malaman suka sa su a gwamnati su an samu kusakurai da yawa wasu da suka shiga sai suka narke sai zanto irin alfisabun da'awi irin maganganun da ake yi na da'awa a da irin na masu wa'azi da malamai sai suka canja ga baki ɗaya sai zanto da za a yi adalci to irin abin da ke gaya gwamnatocin ba su ma za a iya gaya da cewa ta ba za a rasa ɗaya biyu uku ba yan tsirari da suka hira wasu suka yi tasiri wasu kuma kifar su ba ta zube tun daga wannan lokacin to daga nan kuma waɗanda su kuma a can gefe guda suka ga ba a dama da su wasu wanka ta da kayan baya suka matsa lamba to sai 'yan siyasa suka gane cewa malamai ba suna da tasiri ya zama wajibi ka fashi waɗanda za ka fasa ku tafi tare da su in ba haka ba za ka sha kayi kamar yadda wani da wani da wani suka sha kayi daga nan sai aka shiga zabari da farautar malamai da malami yana cikin zauransa yana masallacinsa za a zuwa kwakwasa masa kofa a tambaye shi ne al'umma da ke karkashinsa suke bukata a kuma ne sanya albarkarsa ko ba za a gabai da shi da waɗansu sharaɗai ba a hankali a hankali an fara latar roman da demokuraɗiyya yanzu har an kai zallar da su malaman ne wasu da yawa suke fita suna neman da wa za mu haɗa kai tsakanin wanda tsakanin da Allah musulaha suke nema wa mutane da kuma wanda kansu suke nema wa musulaha wani kuma ana nan a ce siyasa ta zo ta sami shi ba yadda iya kana malami kana tare da wani mutum masoyin Allah masoyin addini sama da shekara goma ishirin tare kuke ta faɗi shi a harkar da'awa ya taimaka wa da'awa kai ma ya rage maka raɗaɗi na rayuwa domin samun saukin ci gaba da da'awa lokaci ɗaya ya tsunjima siyasa wani lokacin baka da zafin da dole sai ka ba a mabaya musamman ka san sa ka san kokari yau da gobe yau da gobe wasu siyasar ta kama su to sai aka shiga wani yanayi da ba ka iya bambanta tsakanin siyasar malami da wanda ba malami da su kuma al'umma kasancewa suna shan raɗaɗi da kuma zalunci na da yawa daga cikin shugabanni to sai yasa a yanzu a firgita suke duk wani wanda aka ce musu da shi ake haduwa a tizalin to ko daga sama ya faɗo za su ki shi ko za su gaya ban magana to su ma kuma dai wasu agitators na siyasa a can gefe guda da suka gano tasirin da malamai suke ciki kuma suka ga cewa malamai ba lallai ne su karɓi irin tafiyar su aka fi tare ba to sai suka ga ya kamata su yi kokari su yi amfani da wani rauni da aka iya samu a cikin tsawon malaman domin su gaya wa talakawa su hada malamai ake cinye ake cin zalunci musamman ganin yadda malamai a yanzu Allah ya rufa wa yara ya su a fili suna iya yin rayuwa yadda kowa yake rayuwa wannan sai yasa duk motsi kaɗan musamman wannan yanayin da muka shiga mai rikici daga siyasar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu da an yi malamin jira ake a ga Allah ya rufa mu asiri ma a yi tunanin wa ƴan siyasa ne suke ɗaukar nan zuwa yanzu kuma duk wani abu da malamai suka yi wani yunkuri da kokari na kawo mutane canji da sai an saka shakka a cikin zukatan al'umma sai ai haɗa baki ake yi da su za a yi kamfen da su an ba su an yi kaza duba matsalar samowa azirman ku duba matsalar zanga-zanga ku duba matsalar ah, wannan ah, matsalar wannan da aka yi tax reform bill crb din nan tare da cewa kuma yawa akwai malaman da inda za su jare hannunsu daga cikin al'amarin siyasar da al'umma sun tantana Kuma akwai abubuwan da da yawa wallahi kima da darajar malaman da suke sa ake radawa al'umma kuma wani lokacin abu ya tashi a cewa me yasa kuma da za ku yi magana ba yanzu da abu kaza ne da kun ce kaza wancan abin fa da suka ce kaza din ta aka yi ta suka ce to kuma yanzu mutane sai su rashin hawan abin ce wai ke malamai sun ce kaza dan da malaman suke faɗa ai ba a sani ba yanzu lokacin da aka shiga cikin tsananin a tashin hankali na canjin kuɗin nan da ai ba a san rawar da malamai suka gana ba akwai malamin da ya yi magana shugaban ƙasa na wancan lokaci ya ji da kunnansa ya sa aka nemo malamin aka haɗa shi da shi ya ce amma abubuwan duk da aka faɗa din nan haka suke malamin ne masa shari kuma ahlus sunna ya ƙara masa bayani magana ta kama zuciyar shugaban ƙasa ya ce to Allah da za a yi wani abu kuma mu muna da yakinin wannan yunƙurin na irin wa'annan malaman ne a siyasance kawo Sauri ta inda ba mu taɓa zato ba ko da akwai kokari ta wasu wuraren tabbatar da taimakon Allah sanar da taimakon malaman idan bala'i ya taso wani lokacin ake tare shi akwai lokacin da wata 'yar majalisa ta ikiti ta taɓa gabatar da wani kudiri a majalisa a cikin a 16 gender and a opportunity bill geob gender and equal opportunity bill wanda asali ci gaba ne na na na abutan sidawa agreement da aka yi shi tintintin da dadewa kuma najeriya ba sai yi domesticated din sa wanda aka fitar da wasu abubuwa masu haɗari guda bakwai wanda da an zafar da su da an cutar da mu musulmai yan jaridu suka fito da maganar a matsayin cewa an yi dokar haɗe da ta da namiji a rabon gado aka yi ta surutu ana ta magana wallahi rawar da malamai suka taka wata ba su fito sun faɗe ta abin bari ba ita ce za ta tattawa kuma aka samu malamai masu iya musamman jagororinsu wanda kawai taɓa shugabannin suke yi a bayan fage su ce abu ka za mu yarda da shi ba ya saba wa addini kuma a ciki akan samu masu tsoron Allah su ji tsoron tsayuwarsa da zaron Ubangiji su tashi su kalubalanci ko kuma su tashi wani yunkuri da zai taimaka wa mutane abubuwa policies da yawa da ake yi wanda yawanci mu ba zai su ne da yawanci mu mun fuka sai lokacin da rigima ta taso sai mu zo mu nita akan akan malamin to amma a gefe guda su malaman su ji tsoron Allah inna ma anta mudakkir in dai kai mai wa'azi ne to ka tsaya a matsayin ka Allah ya ce lasta alaihi bil bayyin kai ba an turo ka ne ka babbace ka kanka ne ka tilasta musu sai sun yi ba shi yasa idan ka sai ayi ba ayi ba ba magana kai zagi ko ma gefe ka ci gaba da umarta wa'anda za su ba ka da cewa wani sai kayi kaza ai ba a turo ka ka tuta musu imanin a cikin zuciya Yan wa'ancan sun ci sai ka koma ka yi wa ɗansa in wa'annan sun ci sai ka koma ka yi wa ɗansa ko mu za a salama ta aka ce masa kamar dai za ka kashe kanka kawai dan sai sun zama mu dan ba su zama mu ne ba la'allaka baqi'un nafsaka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ba haka ake ba aka ce za su ba a jalin sai kawai ka isar musu da safa in sun bi shi kenan in ba kuma illa man tawalla wa kafar wanda duk ya juya baya ya kafirce kyale shi fa yu'azzibuhu Allahu al-azab Allah sai masa azaba da ta kowace girma da dan illa ila na iyabu gaba ɗayan aka gama cin kasuwar su a wajen mutane kuma in suka zo wajen ba wakilci za mu samu sun ma inna alaina hisabu mun tsora wa kanmu mu za mu musu kididdiga da sakamako dan haka kai ba ruwanka sai ta malamai kaf ku zaki malamai kaf ku kun tabbaka ku tsaya kawai ku yi wa'azi sai Allah ya ce fa inna ma alaikal bala'u kai dai isar da sakon ne a kanka da haka ta hanyar da za ka ruka isar da sakon kai kokari ka isar da ita wa alaikal hisab mu kuma mu za mu yi sakamako wanda suka fi saƙon mu ba su lada wanda suka fi ɗigun saƙon yi musu hukuncin da ya dace sai Allah ya ce أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع العتاب أولم يروا ينزو وإن متاني بسجني با وإن كافرين بسجني با أنا نأتي الأرض من أتي مقوم في الميت يعني رمزوجني ننقصها من أطرافها في مدنجة رجي wannan garin ta gefe a hankali a hankali san su musulunta san su musulunta san su musulunta sai ka waye gari ka ga duk kewayen garin da musu imanin ba duk kewayen sun musulunta saura kuma su wannan bai sai zama musu abin izina ba wannan shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai kamar imam al-baghawi a cikin ma'alim tanzil kuma wannan shine ra'ayin ibn jarir al-tabari بلما إمام imam al-Bukhari ibn Kathir imam al-Bukhari ya jingina wannan ra'ayin zuwa ga aktarul mufassirin أي أولم ينظر الكفار أننا ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض وننقص دار الكفار ونزيل دار الإسلام منا رجي إلى في كافرين منا قال إلى في مسلمين كما يدعى الله يفعل في سورة الأنبياء أفلا يرون أننا نأتي الأرض أفلا أفلا يرون أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah ya ce afala ya rauna yanzu ba sa ganin an nana ake arda muka zira a kasa nan kusuwa min afarafi ha sai mu dinga rage ta daga gefanta aka hukul galibin to a ganin su su ne za su ci nasara ba za su ci nasara a ba ibn asiya Allah ya kanta da rahama yake cewa alqawlu la yata'atta bi an nuqaddira nuzul hadhihi al-ayati fil madina wa man qala inna al-ardha jinsin ja'ala al-intiqasa min al-atraf بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة يحله الله بالكفرة yake cewa wato wato da ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa aw afala yarawna aku aw la yarawna anna nati al-ardha aw lam yara alladhina kafaru aw lam yaraw anna nati al-ardha yanqusuha min atratiha yake to al-qawlu la yata'atta illa bi an nuqaddira nuzula hadhihi al-ayat al-madina yake to duk da dai kun ga wannan surar makkiya ce to amma in dai za mu tabbatar da wannan magana to magana ba za su tabbaci da sai in ce to wannan ayar ko da cewa surar makkiya ce to wannan ayar ta sauka a madina tunda lokacin da manzo Allah sawa yake makka ba a fara yakar ba a fara zaizaye maka ta gefa ka a lokacin musulman ba suna ta karfi to idan ku har wannan din tana ba da labarin abin da ya faru to lallai ta zama madaniya to kuma dama a farko na ce muku a farko malamai da suka ce a farko ayoyin in aka nufi da kyau za a ga cewa ayoyi ne na madina kuma wannan maganar an jingina ta zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi kamar yadda ibn afiya ya jingina ta a cikin al-muhaqqaq waji to amma ibn ashur a cikin tahrir wata ya zo da wani hadda ai abin da Allah ya ce awalam ya'u kaga an yi magana ta ba su gani ba to sai ke cewa an ru'ya to ya duza an ta kuna basariya zai yi ganin ido ake nufi wal muradu ru'ya asara asari zalika na abinda Allah yake kiransu shine su kalla mana su gani yadda aka ringa cin garuruwan gefen maka ya rage saura maka kawai madina ta ta gaba ɗayanta ƙauyukan madina sun musulunta ana ta shahowa ana ta shahowa su sa idan su su gani wa yanzu an ta kuna ilmiya zai yi kuma ya zanto ba wai ganin ido ake magana ba a ana nufin su fahimci cewa gani na sani ba su gane ba ai alam ya'lamu ma halla bi ardi bi ardi ma halla bi ardi al-umam as-sadiqati min nafsihi sai ya zamanto na'til arda ba ana nufin kasashen maka ba ana nufin kasar sha da madiyana da sauran kasashen da aka turo musu annabawa ba su san da labarin nan ba cewa muna zuwa mu gama da su karshe daidai don dole ko a ba ko kuma a halakar da wadannan Allah ya gaje kasar kaga wa ala zalika zai zama kenan ba laifi bane in sura wannan aya ta sauka amma وشينا تيتي سوا وتعريف الأرض تعريف الجن شيقا حنا نأتي الأرض تيزم قوة حتاكينا باوي كثر مطبع دون اندا بكاكين في ذي تعريف الأرض إن تعريف الأهد أي نأتي أي أرض من أراضي هنا وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد وتكون الرؤية البصرية ويكون ذلك إيقاظا لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وجوبا لنا بيان لبكي في الشيء وانا آية تاتوك أمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتذرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة لكن إن دي مكة مدينة مدنية في يصير في أننا نأتي الأرض من زوى مكة ننقصها من أطرافها من تركي كافرين كافرين من أطرافها تجيفا كبداتي تجيفا مدينة تجيفا مكة فإنهما طرفا بلاد العرب فمكة طرفها من جهة اليمن والمدينة طرفها من بلاد طرفها طرف البلاد من جهة الشام ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمخضت المدينة للإسلام ثم تمخضت مكة له آه، بعد يوم الفتح الله سبحانه وتعالى يسعى sa من dinga samun zaizaya mutane suna الشام musulunta اليمن sham ta fi kusa da madina shine tsarafin madina yaman ta kusa da makka shine tsarafin makka to min a tsarafi haɗin da arewa maso gabas da arewa yamma da kudu maso gabas da kudu maso yamma a hankali ana ta cin su da yaƙi ana ta su da yaƙi har da ƙarshe ma madina ta sallama baki ɗaya har kuma daga ƙarshe makan masu ta sallama bayan fatawa maka wallahu yahkum dama Allah shine yake hukunci la mu'aqiba li hukmihi ba wanda yake duba masa aikin sa yace kai daidai ko baka yi daidai ba shi da intakta wanda in an yi zai zai kalla yace nan ne ita akai kaza mu ba wanda yake bibiyar ubangiji ko ya ci din duniya yace wannan aiki da aka yi da ma kaza yi aka yi da yayi wa huwa sari'ul hisab kuma Allah madaukakin sarki shine saurin sakamako ne wato abin da ake nufi da saurin sakamako shine baya bari sai ma an manta da abu su na kafin mu saka wa mutum ai sari'u maji'u hisabi maji'u hisabi sari'u maji'u hisabi lalle zuwan sakamakon Allah da gaggawa yake zuwa yanzu nan idan kai zai saka maka tun a duniya ma idan ba gani a duniya ba to zaka gani a lahira to haka magana gaggawa ma ba ibnu kasir Allah ya tsanta da rama yake cewa يحتمل أن يكون كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في fi وهم في غفلة مغرقة مثال wani zai iya cewa to an ce Allah tari'ul hisab ne ne gaggawar sakamako ne saurin sakamako ne to ni kuma cincin na ya hanyar ban ga sakamako ba to duk abin da zai zo ai da yana da sauri abin da yake ba shi da sauri shine wanda ba zai zo ba kamar yadda Allah yake cewa mutane fa hisabun su fa ya zo iqtaraba na fi hisabu amma yanzu tun daga saukar ayan nan zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da wani abu amma har yanzu ba a je ranar hisabun ba da isa saboda tabbas zai faru shi yasa aka ce iqtaraba lin-nasi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'rid yace wa yahtamilu annahu fi hali muhasabatihi li asli sarihun najaz zai yi kuma a'a da zarar ka tsaya a gaban ubangiji kan tsiftawa da bismillah an gama maka hisabi shine ma'anar sari'ul hisab ne yin sakamako ne nan da zai iya yiwa ya zama haka ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Luqman ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida halittarku da tashin uba da ya kuka mar halittar mutum ɗaya mace dukkanin ba wai yana bane da zai wahalar da ubangiji ba a ce in mutanen sun kai biliyan goma to wahalar tashin su bata kai ta biliyan takwas a shi Allah gaba ɗaya biyan ku yadda zai tashe ku gaba ɗaya kamar yadda zai tashe mutum ɗaya shi ne ma'ana sari'ul hisab mujahid kuma yace al-hisab din ana nufin ididdige ayyuka wa yahtabil an yakuna al-ma'na yani muradaini والله أعلم بذي الإمام في سفيان والله يحكم لا مؤكب لحكمه وهو سريع الانسان نعم لئلا يسير وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر الذين من قبلهم حقيقة كاترين المشركين العرباء وتوتي ما كرتي سن كل كيدي إلي دبن دبن ما كرتي لأن باون إلى الله سبحانه وتعالى أيقوم أما ما كرتي سبع أبا كرتي كومي يكي idan aka haɗa idan aka kalli kuma yadda Allah yake don haka sanin lahin makaru jami'a wato a kulla abu kuma a nufi mutum da abu ya same shi ba wanda ya iya sai Allah da haka kulla abu kuma a samarwa da mutum abin yadda ake so wannan sai Allah sai ka gaba ta anan akwai korewa mushrikai makircin nasu da dabarar tasu domin in ma sun yi makircin cutar da annabi ko su kashe shi ko su masa wani abu ba sai Allah ya kaddara dama za a kashe shi oh. shi fa Allah in ya tashi duk abin da ya yi ya samar musu da shi sai ya samar musu shi kuma in yi niyyar ba za su gani ba ba za su yi aure din ba kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da jarabawa a kansu حكى الله سبحانه وتعالى قال اكن سورة النم ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون الله يتي ومكروا مكر شري سن شري شري شري, yawa domin su ga sun taɗe wannan tafarki da muka turo manzannin da shi ko kuma domin su guje wa azabar wa bakar na makara mu kuma sai muka shirya musu muka kitsa musu dabaru na su da cewa kamar suna da ikon da za su iya yin abin da suke so wahum la yashuruna sai gashi kuma su su gane cewa muna kitsa musu gane su a ganin su kamar mu suke yi wannan ko su san suna ƙara yi suna ƙara shigowa bane sai mu ta ƙara musu dukiya mu ta ƙara musu lafiya to nan ko muna so da sai sun kai ƙarshe inda dabara su ta su kunna sai Allah sai ban dokai na kai fa kana aki wasu bakai duba ka ƙarshe da makin su ya kare anna jammarnahu mun jarkace su gaba ɗaya wa qaumahum ajma'ina da su da mutanen su gaba ɗaya fa tilka buyutuhum khawiyatan ka duba yanzu ga gidajen su nan ba kowa a kala bima qalabu saboda lalisu ina suke sun mutu فكم من جبال قد على الشرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال sun kai sun kawo sun je duk inda za su je amma daga karshe dole suna fara sun mutu sun bar gidaje wasalatin salisu na annu gashi sarakuna da masu iko yanzu in kana neman su je ka tambayi ƙasa ka ce suna ina ita ce za ta gaya maka inda take Allah subhanahu wa ta'ala cewa bima zalamu saboda zaluncin da suka yi inda bi zalika la ayatan a cikin haka fa akwai abin lura da izina da kaumin ya alamu daga mutanen da suke sani ya kamata ka gane cewa baka yi ta gagagar Ubangiji ba haka Allah ya faɗa cikin suratul Ibrahim wa qad makaru makara wa qad makaru makarahum wa Allahu makruhum وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا حقيقة سني ما makarahu irin karshen makircin da za su yi karshen abin da yake ka yake yake hannun su makirci sai da suka yi shi duk wata dabara sai da suka aiwatar da ita sai Allah yake cewa wa inda Allah ya makaru amma duk dabara ta su a idan ubangiji sai suna hannu suna ga ubangiji ba su ita su fi karfin ubangiji ba wa in kana makaru duk da cewa makircin nasu ta zula minhum biyan saboda bala'in makircin zuwa tsari biya za su iya kawar da zuwa su da makirci su amma daga ƙarshe dai ba su iya ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya harkar da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma gaya wa mushrikan maka ya gaya mu Allah sallallahu alaihi wasallama yana ne suna masa ni'imar da ya masa a cikin suratul وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يسير كتنا لو كتنا يمكر بك الذين كفروا لو كتنا كافرين تكي كل ما كفاكرين me yasa sai kulla maka makircin li yuthbituka aw yaqtuluka aw yuthbituka suna so su dauke ka su daure ka su hana ka su hana ka motsi ko kuma ma su kashe ka ko su kore ka daga garin maka Sannan suka zauna a darun najwa suna wannan tattaunawar Allah ya ce wa kuruna su suna kulla makircin da za su fitar da kai wa yankurullah kuma Allah yana kitsa musu yadda za su faɗa tarkon ubangiji ubangiji ya halakar da su wallahu khairul makirin to su suna yin nasu na kulla sharri ubangiji yana yin nasa na shigar da su shigar da su cikin sakamakon abin da suka kulla min babin muqabala to sai aka ce su yankurun Allah ma yankur to anan an samu makaro na nan bangaren an samu makaro na nan bangaren to shi Allah khairul makirin dan kai tunanin ma tunda makaro tana iya zuwa da ma'ana ne kyau tana zuwa da ma'ana mara kyau to shi ubangiji da ba da abin da ya tafanta da shi ne kyau ne haka annabi nuhu haka suka yi masa Allah ce wa makaru makran ومكروا مكرا كبارا الله مسا ما كيرتي يا قرشن ما كيرتي amma Allah kuma ya tsere da annabi nuhu kawai sai suka ga annabi nuhu ya zo yana tsere da وكلما مر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Ubangi su hannu ala cewa sai ga annabi Nuhu yana kera jirgin ruwa duk lokacin da tawagar mutane suka zo wucewa ta inda yake sakhiru min sai su ringa masa ba a sune masa dariya qala sai ce cewa in taskaru minna idan ko kuka ce za ku zo ku yi mana ba kuma dariya fa inna nasaru minkum mu ma za mu zo mu muku kama taskaru kamar yadda kuke mana kuma kan ce ta faru ƙarshe sai ga shi Allah ya tsirkar da annabi Nuhu su kuma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su falillahi al-makru jami'a me yasa aka ce falillahi al-makru jami'a saboda asbabul makar din duk gaba ɗaya suna wajen Allah kace Allah ya dace ikon kitsa makirtin mazanin suke kitawa da haka idan Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba bai yarda ba to ba su isa ba ya'lamu ma taksibu kullu nafsin duk abin da mutum yake aikatawa Allah yana gani saboda ka je duk abin da za ka yi ka gama Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana sane da abin da kake aikatawa wata ya al-kuffar liman uquba da kuma da sallu kafirai za ku san liman da waye yake da kyakkyawar gida a lahira kyakkyawan makoma wannan ita ce kira'ar jumhur amma ibn amir ashami da kuma kufiyun gaba ɗayan su hadda khalaf su kuma suna karanta wata wannan afuwan kira'ar ibn amir da kufiyun su ke karanta wata ya alamun kufa su kuma jumhur suna karantawa وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وانا الكافر سيد ما جنس الكافر فينا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع هلل كما ده الامام الشافعي وسيعلم الكفار لمن عقب الدار lalle kuma kafirai ko الكافر ثم أنا جنس الكافر لمن ma الدار nufin الجنة kafir ولن ذا في شواء الجنة تنا من أي تمو الجنة تنا من تمو إنيك سوكا باتك رغوا الجنة نعم ويقول الذين كفروا لست فلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا kuma za ka ji kafirai suna cewa da kai wai kai ba manzo me yasa saboda sun ce yi musu kaza kafi ko kuma su zo ma suna shakka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surat Ra'd wa yaqulu allazina kafaru la unzila alayhi aya a farko farko da kan tsakiya me yasa ba za a saukar masa da mu'jiza ba saboda suna ganin cewa ba annabi bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala da Allah ya ce kul ka ga ya Muhammad kafa billahi shahida. Allah ya isa ya zama shaida akan cewa ku ƙarya kuke ni kuma manzo wa man indahu ilmul kitab sannan wa'anda suka karanta littattafan da aka saukar kafin ku kafin a saukar da wannan littafin cikin waɗanda suka musulunta su ma sun zama sun kusa su zama shaida kan cewa lallai ni manzo ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko ni wannan malamai sai sabani akan su su waye wa mun inda ruhin littafin to an yi maganganu daga cikin maganganun wasu ce kamar Abdullahi bin Salam da su Ka'ab ibn Madi al-Himyari Ka'ab al-Ahbab da sauransu wa'annan ko da ke Ka'ab ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta har ma suna kawo asar na na Abdullahi bin Salam lokacin da ya fado gidan Sayyidina Usman yana lokacin da na Usman yake cikin sai na Usman yace me ya kai sai na zo ce ce kani sai ce in ce mako na zaka yi ka waje ka je ka koro mutanen nan sai ya fita ya je cin kare sai yake ce musu jama'a kowa dai ya san ni ne wani kuma kowa ya san cewa a kaina Allah ya saukar da washari da shahidu min bani isra'ila kuma kowa ya san a na Allah ya saukar da wa man indahu ilmul kitab to wa man indahu ilmul kitab nan kuma a bisa abin da malamai suka tafi a kai cewa suratul ra'ad makkiya to sai zama kenan ta'akhkhara nuzul hadhihi al-aya an asalin raguwar ayoyin da ke cikin wannan sura ko kuma ya zanto a a wakil abin da ake nufi da wa man indahu ilmul kitab din ana nufin mala'ika jibrilu shi ma mala'ika jibrilu ya shaida cewa wato ainihin neman zuni kuma ba ba a nan kaɗai Allah subhanahu wata'ala yake sanya mala'iku su zama shaida kan wani abu da wasu daga cikin mutane suka ji su yi shaida da shi kamar yadda al'imma a cikin shi tabbatar to zai yi kuma ya zanto gaba ki ɗaya ana nufin wanta din ana nufin wannan ko kuma an ƙara saukar da ita wannan aya ne a madina bayan kuma asalin ta ta sauka a makka to a takaice wannan shine karshen wannan sura mai albarka kuma shine karshen abin da za mu iya fassarawa a cikin abubuwan da Allah ya tsare mana ya koye mana kuma muna godiya ga Allah ɗaukakin sarki a bisa ni'imominsa da yawa kan mu. Allah ya ba mu iko a cikin wannan karatu na dare mun karance surata Yusuf ga baki ɗayansa ne aya ɗari da goma sha ɗaya sannan mun zo mun biyanta ta da suratul Ra'd ne aya arba'in da uku idan ka haɗa zai zama ɗari da hamsin da hudu ke ayoyi ɗari da hamsin da hudu nan da yawa salon karatu da na nadi ya ɗan sha bambam kaɗan da na ba, a da ina ɗaukar darasussukan da ke cikin ayoyin kowane darasi in yi shi a mazaunin a mazauninsa ya zama ita wannan ayar ko wannan ta cikin ayar ita ce za ta jagorance mu wajen yin darasin a saboda dama an saukar da alkur'ani ne don ya zama littafi na shari'a kuma muna yin ƙoƙari gwargwadon iko gwargwadon abin da Allah subhanahu ya hore mana a wajen mai da hankali sosai akan saƙon na asali na Kur'ani. shi kuma a wajen fito da saƙon, ba ma dogara da fahimtar mu muna komawa zuwa ga abin da nassi ya zo da shi ne na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama muna ta maganganun magabata na kwarai wajen ƙara fito mana da ma'anar nafsul qur'ani da sunna kuma idan za mu ta'amuli da hadisi fil ghalib illam aqul ko yaushe hadisi in dai ba a cikin bukhari da muslim yake ba to sai mun faɗa sa. shin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne wata ramma sai mun ɗan tsaya mun faɗi irin kimiyyar hadisi da take tattare da wannan ba don ko sai dan ya zanto ko da malami zai saurar tafsirin zai zame maka wani abu da zai haskaka masa a karantarwarsa hmm. amma kuma asali wanda kuma ba malami ba wanda ya zo domin ya ji karatun ya yi aiki da shi dama shi ake yi karatu a wani lokacin muna ɓata lokaci akan yunkuri da ƙoƙarin fito da hakikalin ma'anar wajen haɗa tsakanin harshen larabcin da mu na hausa ba zai yi ka fassara balagar ƙur'ani da balagar kowane harshe ba to ma gwargwadon abin da malamai suka fito da shi na asraru na alqur'ani na arabiya da suke cikin alqur'ani muna kokari ya bakin kokari wajen nikin kewaye sani da abinda malaman suka faɗa in yi kokari kuma da abinda Allah ya tsare mini na Hausa mu haɗu da ku wani lokacin mu fasa wannan bayanin yadda wanda ma ba sa ne harshen larabci ba zai iya fahimtar abin da hausa ta yadda idan salon ya fi matuƙa wajen dukan zuciya saboda balagarsa na fassara maka da hausa sai kaga in na sa dariya ne kayi dariya in na murmushi ne kayi murmushi in na kaji izza ne ji izza sai zan to an ya fito balagar larabcin an yi kokari an yayyafa mata wato wani ruwa na hausa ta yadda za ka iya haɗiye ta cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba a wannan Allah shaida ne akan haka sannan kuma shaida ne kokarin da muke kenan wani lokacin a hausa sakkwato kamar yadda nake faɗa ta yi fice da asala idan kana neman hausar da har yanzu mafi yawancinta ta bata canja ba daga asalin hausa ku ka iya cewa hausar yankin sakkwato gaba ne musamman kuma ta sakkwato a cikin kalatuttukan da ne akwai malaman da tabbatawa ne kuma wasu kuma ɗan ƙauyukan Nijar kuma asali in kana so ka jiya ne da gaske da kyau to ka same shi daga wajen waɗanda bai gurɓata da waɗansu yarurrukan ba na'am hausar kano ita ce standard hausa amma abin da ake nufi da standard abin da ake nufi da standard hausa da turanci standard da turanci da larabci muna ce wato abin da cikin sauki za a iya tora shi akan wani sikeli wanda duniya take tafiya a kan ko da aka zo za a za a yi standardizing hausa sun sama da shekaru 60 da suka wuce to sai zama ita Tano kamar bariki kowa yana zuwa to dole kowa in yazo zai taho da irin yanayin hausarsa sun ba haushe ne idan kowa ba haushe ba ne in yazo ya koyi hausa to zai koyi ta wannan ya koyi ta wannan ya koyi ta wannan sai a haɗu a tayar da wata hausa da kowa zai iya gane ya za a ɗan kano duk maganar da zai ɗan tabbata zai gane amma ba su wuce ɗan tabbata ya ɗan kano zai gane sannan kuma tsarin hausar kano yana da sauƙin yi a baka don haka kuma shi ne tsarin da ya fi hawa kan sikeri na li'irabi da na haurin hausa wanda idan ka haɗa shi da raguwar afro-asian languages hausa kano ta ɗansa saukin hawa shi yasa ko basa ta kwace nan zai rubutu ai da hausa kano ke rubuta su rani amma wai dan an ce wannan hausa ita ce standard da wai yana nufin ita tafi asali ba ba yanzu ka ɗaga abu za ka ga a san wata ana iya faɗa masa sunanta na asali mu kuma a can sinima an manta da sunan asalin an shiga su wani abu da ko an faɗa shi da wani yare turanci ko wani yaren ya yi masa tasiri da sauransu wannan ya sa wani lokacin saboda asalin masu sauraron mu kai tsaye a tabbata suke ya sa muna mai da hankali sosai in suna ji wani lokacin na faɗi wata kalma sai in ji daga gefe wani ya ɗan yadda take a nan mm. na taɓa cewa bishiya wani ce mun kai ba Kuma mu fara ka ce bishiya ba za ka ga ka ce ice ko itatuwa <laughs> ko wata ka ce bishiyoyi shi ne za a gane na ce ida mu ce na ce ido ya ce ka ijiya ka ce na ce to abubuwan ka ce ijiya ba za a gane ba na ce igiyoyi ya ce wai yaggwai ake tauso ne yaggwai a gidan Allah yaggwai da <laughs> rasulun hal wannan ya taimaka mana sosai wajen mu haɗu tare mu fahimci littafin Allah wani abin na barkwanci ne wani abin kuma an faɗa ba na sallamawa har sai aka kamar na sallama ba sallama ne ke saboda ni na karantawa kuma na bincika guda ta an faɗa sai in daɗi a kan cewa ba wannan nake nufi amma hikimar shine ba wajen ni na iya ba dan dai ya zanto mun kusanci ma'anar zancen Allah ta da rama muna fassara ma'anonin ayoyi ayoyin ba za su fassaru ba mu gare mu sai dai Allah da kansa ya fassara kayansa ko manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara kansa. za ku ga a cikin karatun tafsir namu bayan mun fito da shiriyar da take cikin Qur'ani da hukuncin da ke cikin Al-Qur'ani don akwai wata hikima wacce za mu iya fa'idantuwa da wani abu na kimiyya ko ilimin zamani ko tarihi na al'umma ko kuma ilimin halittar dan adam anthropology ko wani abu da ya shafi harkar psychology ko sociology ilimin zamantakewa ko wani abu daidai da yake da alaƙa da dan adam a jimlace wani lokacin muka kan kwakwasa wannan kofar amma galibi yawanci in zan yi bayani ina bincikawa nake in game malamai suka ce wani abu kuma tuntun na taɓa ji ko na taɓa karantawa amma dai ina ba ku assurance tun da na fara tafsiri har zuwa yanzu ba ban taɓa yin shatufat ba to ka da abin da na faɗa ko na zo da littafi ko ban zo da littafi ba insha Allah ina da asalinsa da kuma dalilin amma yana birge ni in zo da littafi wani abu ma a rubuto shi in zo da shi a waya dan na so ba ne zama kawai takarda zan dinga gugowa ba sai na zo da kowane littafi insha Allah gaba ku da haka yi dan ya zama mutum yana yi ala basira wani abu ta haddace shi yana cikin zuciyarka da kwakwalwarka amma dai ya zama a rubuce ya kusawa hankalin mutane ma ya fara kuma zai fi sai da kai akan ka'idar da kake kai ba tare da kana fita kan ka fita saboda lokacin rashin rubutawa sai sa ka kai ta shiga wasu fannonin da watakila mahimmancin su bai kai ka ci gaba da karatun a ci gaba da gane karatun ba to amma duka dai wannan jibril muhim ne manufan mu ta farko ne neman yardar Allah ta hanyar fahimtar ne Allah yake cewa a cikin wannan littafi sannan kuma muna so a cikin mu yi kokari mu koyi abin da zai gyara mana halayenmu ya ƙara kulɗata ɗabi'unmu da tarbiyyar mu domin kun muka koma zuwa ga Allah ya zama ayoyin Allah sun zama hujja a gare mu ba kuma hujja a kanmu ba to alhamdulillah Allah ya kawo mu karshen a karo na biyu a tafsirin da muka yi a cikin daga zuwa na tabbata mun yi wancan shekara kuma Allah ya kawo mun zo mun yi wannan shekara lafiya da haka muna ƙara godiya ga Allah a farko da ƙarshe kuma na godewa ƙungiyar jama'a za su biya wai ka musu sunna a saka sahale mana da ta muka zo wannan gari kuma gaskiya kullum na tashin godiya ina jin kalmomin sun yi kaɗan a bisa irin godiyar da zan wa jagorancin kungiyar jama'a za ta zira a kafin suna ta jihar farfaso a asali an tura ni jihar nina jihar niger state mutanen sokoto suka je suka yi tsaye suka nassarta sunana suka ce suna bukatar ni za a tuwo ban ma san sun yi ba da ƙarshe shugabanni suka ce min ka fasa zuwa can saboda wata maslaha ka dawo nan mace alal ainihin wa ba ban ji tsoron zuwa sokoto ba gaskiya saboda ni na san yadda zan karu a ilimance ma ya fi yadda zan bayar da ilimin kuma fi idan abin da yake faruwa ke to tun da na zo tsakanin karamci da sauke nauyi na wajibi da abin da bai zama wajibi ba ma tun da na zo ban taɓa yin wani abu ta me yasa kai abu kaza kuma duk wani abu da ya kamata dan adam da gani na karamci ni dai na gan shi saboda haka ba abin da zan ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi bara mun yi tafsiri da alaramma abdulkarim a banga ko shakka babu banan nan mun yi kewarsa sosai mutum ne mai tarbiyya da datta ko kwarai da gaske shi ma muna masa addu'ar Allah ya taka mishi da alkhairi ya samu canjin wurin aiki bana kuma aka haɗa ni da abokina mala abdurrashid jega a tun da na da daga madina 2012 dawata ta karshe daga makka na fara shiga activities na jama'atul zatul a wa kabusu sunna farkon kura da aka yi na sarawa wa'azi anan na shi na fara gamuwa da shi a cikin da izala gaba daya tun daga nan muke zumunci har yanzu mun yi zama na kirki da shi farai da gaske na ji daɗin zama da shi ina fatan shi ma Allah subhanahu ta'ala ya saka mata da alkhairi ba abin da zan ce da ƴan uwa kwakwarsu tsakanin da suke so su kawo ziyara da waɗanda suka kawo ziyara don ma da lokaci tsakanin binciken wannan karatun da na yamma da binciken karatun da muke yi na gida ya kan ɗauke kusan lokacin baki ɗaya haka za ga mutum ya firkice kamar mahaukaci wani lokacin ya buɗe kwamfuta nan ya buɗe wata a nan ya buɗe wannan wayar ya buɗe wancan littafin ya buɗe wannan littafin sai kai awa da awanni kana ta yi amma za ka ji daɗi a cikin ka sau kana yin da za ka amfana kuma ka amfana mun gode Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi akwai waɗanda hadda irin kididdimu ma masiriyar ne zaka ga suna ta kokarin su zo su kyautata mana ba za mu manta da Alhaji Ibrahim a shida ba Allah saka masa da alkhairi akwai ɗan uwa Alhaji abdurrahman me ya ce da kayayyakin waya shi ma yana sakar kaina ya ga me muke bukata me muke so Allah ya saka masa da alkhairi zan yi addu'a ta musamman ga wani amini na alhaji jakta Allah ne haidu Allah ya taka masa alkhairi wanda yake a yanzu shine sakataren ilimi na Abuja kamar kwamishinan ilimi kenan ko a FCDA e yana ɗaya daga cikin mutanen da a sanadiyar su Allah ya inganta mana wannan bidiya ta mu lokacin da yake ta ganin cikar namu karatun na ƙin mike da sauransu abubuwa duk sun ji gagara ya kira ne sai malam ya ake ciki ne abubuwan nan na ce masa ya ba da gudunmawa mai tsoka wanda a sanadiyya haka muka samu muka tsara har haɗa wa'yansu abubuwan muka ɗan rage hanya muna godiya gare shi da kuma dukkan 'yan uwa waɗanda watakila ba za mu iya ambatan sunansu ba a nan saboda yanayi na kurewar lokaci akwai ɗan uwan ma'abba wanda shi yake rikodin din nan yanzu yana lagos ya samu canjin aiki amma tare da shi muke komai gidajen tv da rediyo waɗanda suke wajen tabbata duk shi yake tura musu karatu suka yana can daga nesa shi yake siyar data da kuɗinsa da device da yake ta amfani banda ko malam awaisu al'arabi wanda shine shugaban social media na kano bayan shi da sadiq shi ma ɗan gwale da sauransu mun yi wa midiyar rubdugu sannan kuma muka zo muka da yan midiya na nan Allah ya saka musu da alkhairi sun taka rawar gani ɓarrai daga ta suna makar takawa baka taɓa ganin ko canjin fuska a fuskar su ba ba abin da za mu ce a ƙarshe bai abokanan da muke ta gwagwarmayar nan da su a yan agaji ƙarƙashin jagorancin su darakta su ɗan ƙila da sauran waɗanda ake tare da su kullum suna karɓa-karɓa babu abin da za mu ce da su sai Allah ya saka musu da alkhairi wanda na tabbatar da cewa ba dan kokarin su ba da watakila wani lokacin da za a daga tabi sai an makara ba a zo kara amma tun da muke zo su taba ba mu taba zuba muna jiran su ba zai dai su jira Allah ya saka musu da alkhairi akwai malami na kuma ubana professor Mansur Ibrahim sakwata NMI dan masanin daular Usmaniya ba zan bushe ba kullum ina irin alkhairin ta na. kuma akan mu baki ɗaya. da irin karamcin da yake mana Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi da sauran manya-manyan malamai wasu mun faɗe su wasu ba mu faɗe su ba Allah duka ya ɗau su Allah muna roƙon ka ta rufe sakayya ta alkhairi Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta waɗanda suka mutu a cikin su waɗanda suka da rai kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa su gama da duniya lafiya malaman mu da suka tarbiyyantar da mu ubangiji Allah ya taka musu da alkhairi a malaman mu da Sheikh Malam Ja'far Mahmud Adam da ire-iren su da Ahmad Ibrahim Bamba su Malam Abubakar Hussein da sauran manyan manyan ziga-zigan malaman mu wasu sun shajja'a ma abin da ya shafi da'awa irin su malam abubakar gera argungu malam alasan sa'i wasu kuma sun karantar da mu ma kamar irin su malam ja'afar sun ubangiji allah ya sanya su a aljanna a waɗanda suke da rai kuma a yanzu tsakanin jagororinmu na kungiya shugaban kungiya sakataren kungiya da uwa uba uban daraktar da'awa na kasa ala ya musa da kuma jagorar ahalin sunna na Najeriya Sheikh Abdul Wahab Abdullah imam ahalin sunnati wal jama'a da irin su Profesa Abdullahi Sala Pakistan da sauran manya-manyan mu na ƙasa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga sharrin zamani kuma ya ba su ikhlasi kuma ya ba su ikon torewa akan wannan harka har zuwa lokacin mutuwa. Kafin murfe da addu'a akwai sanarwar cewa zagayen da 'yan agaji suka yi a harabar saba na fafi da unguwar da yau 24 ga wata wata mata baiwar Allah ta ba da tufafi waɗanda an taɓa yin amfani da su amma ta ce da a yi sadaka da su ga marayu kala tara na ƙananan yara wani bawan Allah kuma ya ba da sadakar naira dubu ashirin ga hidiman marayu wani bawan Allah ma ya sa da sadaka dubu biyar ga hidiman marayu wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyu ga hidimar marayu yana buƙatar addu'a wani bawan Allah shi ma ya ba da dubu ɗaya yana buƙatar addu'a to ba za mu iya taƙaice mu ba da bukatun waɗanda suke so yi musu addu'a amma dukkan bukatun abin da muke nema a wajen Allah muna fatan Allah ubangiji ya biya mana bukatu yadda muka ga wannan shekara Allah ya nuna mana shekara mai zuwa Allah ya tsirta mu ya gafarta mana zunubanmu Allah ya karɓi ayyukanmu abin da ya rage a Ramadan Allah ya ba mu ikon raya shi Allah ya yi mana dukkan wata damuwa Allah ya yi mana dukkan wata damuwa Allah ya yi mana dukkan wata damuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقومها على النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرجا غير مخزي ولا طاغي اللهم انا نسالك خير المساله وخير الثواب وخير العلم وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وتسهل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ما شاء الله تبارك الله ولا يقام ركن mu